Wasikar Bulus ta fari zuwa ga Timoti, Sura ta ɗaya Daga Bulus, manzon almasihu Yesu bisa ga umarnin Allah mai cetonmu da kuma na almasihu Yesu abin begenmu zuwa ga Timoti ɗana na hakika ta wajen ban gaskiya. Alheri da jin kai da salama na Allah Uba da na almasihu Yesu Ubangijinmu su tabbata a gare ka, kamar yadda na roke ka. ka dakata a afisa sa'ad da za ni ƙasar Makedoniya, ka gargaɗi waɗansu mutane kada su koyar da wata koyarwa daban, kada kuma su ɓata zarafinsu a wajen almara da yawan ƙididdigar asali marar iyaka, waɗanda sukan haddasa gardandami, a maimakon riƙon amanar al'amuran Allah da ban gaskiya. alhali kuwa manufar gargaɗinmu ƙauna ce wadda take ɓulɓulowa daga tsattsakakkiyar zuciya. da lamiri mai kyau da kuma sahihiyar gaskiya. waɗansu sun kauce waɗannan al'amura har sun bauɗe sun shiga zancen banza suna burin zama masanan attaura ba tare da fahimtar abin da suke faɗa ba balle matsalar da suke taƙamar hakikan cewa a kai to mun san shari'a a bace mai kyau in mutum ya yi aiki da ita yadda ya waje ba. yana kuma tunawa cewa ita shari'a ba a kafa ta domin masu adalci ba sai dai kangararru da marasa biyayya da marasa bin Allah da masu zunubi da marasa tsarkaka da masu saɓon Allah da masu kashe iyaye maza da mata da masu kisan kai da fasikai da masu ludu da masu sace mutane da maƙaryata da masu shaidar zur da kuma duk sauran abin da ya saba sahihiyar koyarwar nan. bisa ga bishara mai daraja ta Allah a bar yabo wadda aka damƙa mini. Ina gode wa almasihu Yesu Ubangijinmu wanda ya ƙarfafa ni, saboda ya amince da ni har ya sa ni aikinsa, ko da yake da can saɓo nake yi, ina tsanantarwa, ina wulakantarwa, duk da haka sai dai aka yi mani jin ƙai, domin na yi haka ne da jahilci saboda rashin gaskiya. alherin Ubangijinmu kuma ya kwararo mani kwarai da gaske, a game da bangaskiya da kuma ƙaunar da take ga almasihu Yesu. Maganan nan tabbatacciya ce, ta kuma cancanci a karɓe ta ɗungum cewa almasihu Yesu ya shigo duniya ne domin ceton masu zunubi, ni ne kuwa babbansu, duk da haka an yi mani jin kai musamman, don ta kaina ni babbansu Yesu almasihu ya nuna cikakken haƙurinsa. in zama gurbi ga waɗanda a nan gaba za su gaskata da shi su sami rai madawwami. Girma da ɗaukaka su tabbata ga sarkin zamanai, marar mutuwa, marar ganuwa, Allah makaɗaici har abada abadin, amin, amin. Na danka maka wannan umarni ya ɗana Timoti, bisa ga anabce-anabcen da da aka faɗa a kanka, domin ka ƙarfafu ta wurinsu, ka yi yaƙi mai kyau. kana rike da ban gaskiya da lamiri mai kyau, gama waɗansu mutane, saboda ƙin kasa kunne ga lamirinsu, suka lalatar da ban gaskiyarsu. cikinsu har da Himinayas da Askandari, waɗanda na miƙa wa Shaiɗan don su horu su bar yin saɓo. Timoti ta fari Sura ta biyu Da farko dai ina gargaɗi. cewa a yi ta roƙon Allah ana addu'a ana godo, ana gode wa Allah saboda dukkan mutane, da sarakuna da kuma duk waɗanda suke a manyan makamai, don mu zauna lafiya rai a kwance, muna bin Allah sosai a cikin natsuwa. Wannan kyakkyawan abu ne, kuma abin karɓa ne a gun Allah mai cetonmu. wanda yake son dukkan mutane su sami ceto su kuma kai ga sanin gaskiya domin Allah ɗaya ne matsakanci kuma ɗaya ne a tsakanin Allah da mutane, almasihu Yesu mutum, wanda ya ba da kansa fansa saboda kowa da kowa, an koyi shaidar wannan a daidai lokacinsa, don haka ne aka sa ni mai wa'azi da manzo kuma, gaskiya nake faɗa ba ƙarya ba. Mai koya wa al'ummai al'amarin ban gaskiya da kuma na gaskiya, saboda haka a kowane wuri ina so maza su yi addu'a. suna ɗaga hannuwa tsarkakakku ba tare da fushi ko jayayya ba, mata kuma su rika sa tufafin da suka dace da su saboda kunya da kamun kai ba don kitso ko kayan zinariya ko lu'ulu'u ko tufafi masu tsada ba, sai dai su yi aiki na gari yadda ya dace da mata masu bayyana shaidar ibadarsu. Mace ta riƙa koyo da kawaici da matuƙar biyayya. ban yadda mace ta koyar ko kuma ta yi iko da maza ba sai dai ta zama shiru ai adamu aka fara halitta sa'annan hawa'u ba kuma adamu aka yaudara ba amma matar ce aka yaudara har ta keta umarni duk da haka kuwa ta wurin haifar 'ya'ya sai ta kai ga kammala muddin ta nace wa ban gaskiya da ƙauna da zama a tsarkake da kuma kamun kai. Timotawus ta fari Sura ta uku Maganar nan tabbatacciya ce cewa duk mai burin aikin kula da ikkilisiya yana burin yin aiki mai kyau kenan. To, lalle ne mai kula da ikkilisiya ya zama marar abin zargi, ya zama mai mace ɗaya, mai kamun kai, na natsatse, kintsatse, mai yi wa baƙi alheri, gwanin koyarwa kuma, ba mashayi ba. ba mai saurin duka ba amma salihi ba kuma mai husuma ba ba kuwa mai son kuɗi ba lalle ne iya sarrafa iyalinsa da kyau yana kuma kula da ‘ya'yansa su yi biyayya da matuƙar ladabi don kuwa in mutum bai san yadda zai sarrafa iyalinsa ba ta kaka zai iya kula da ikkilisiyar Allah lalle ne kuma kada ya zama sabon tuba don kada ya ɗaga kai ya burma a cikin hukuncin da aka yi wa Iblis. Banda haka kuma, lalle ne ya zama mai mutunci ga waɗanda ba su a cikinmu, don kada ya zama abin zargi, ya fada a cikin tarkon Iblis. Haka kuma masu hidimar ikkilisiya, lalle ne su zama natsatsu ba masu baki biyu ba ko mashaya, ko masu kwaɗayin ƙazamar riba. lalle ne su riki asirin ban gaskiya da lamiri mai tsabta sai an gwada su tukunna, in kuma an tabbata ba su da wani abin zargi, to, sai su kama aikin hidimar, haka kuma matan lalle su zama natsatsu ba masu yanke ba, amma masu kamun kai, masu aminci ta kowace hanya, masu hidima kuma su zama masu mata ɗaya-ɗaya, masu sarrafa ‘ya'yansu da sauran iyalinsu da kyau. masu hidimar da suke aikinsu sosai suna samar wa kansu kyakkyawan suna da kuma kakkarfar amincewa gaban gaskiyarsu ga almasihu Yesu. Ina sa zuciya in zo a wurinka ba da daɗewa ba, amma ina rubuto maka waɗannan abubuwa, don in ya zamana na yi jinkiri, za ka san irin zaman da ya kamata a yi a jama'ar Allah, wadda take ita ce ikkilisiyar Allah rayayye, jigon gaskiya da kuma ginshikinta. ba shakka asirin addininmu muhimmi ne kwarai an bayyana shi da jiki ruhu ya nuna shi adali ne mala'iku sun gan shi an yi wa al'ummai wa'azinsa an gaskata da shi a duniya an ɗauke shi sama wurin ɗaukaka timoti ta ɗaya sura ta hudu to ruhu musamman ya ce A can wani zamani waɗansu za su fanɗare wa gaskiya su mai da hankali ga aljanu masu ruɗi da kuma koyarwar aljanu ta wurin makircin waɗansu makaryata waɗanda aka yi wa lamirinsu lalas. Su ne masu hana aure da cin abinci iri-iri waɗanda Allah ya halitta don waɗanda suka ba da gaskiya, suka kuma san gaskiya, su karɓa da godiya, domin duk abin da Allah ya halitta kyakkyawa ne. kada kuma ya ki kome muddin an karɓe shi da godiya, gama an tsarkake shi ta wurin maganar Allah da addu'a. In kana tuna wa ‘yan uwa waɗannan abubuwa, za ka zama amintaccen bawan almasihu Yesu, wanda aka goya da maganar ban gaskiya, da kuma sahihiyar koyarwar nan wadda ka bi har ya zuwa yau. Ka ƙi tatsuniyoyin saɓo da na banza da wofi, ka hori kanka ga bin Allah. horon jiki yana da ɗan amfaninsa, amma bin Allah yana da amfani ta kowace hanya, da yake shi ne da alkawarin rai na a yanzu da na nan gaba. Maganan nan tabbatacciya ce, ta kuma cancanci a karɓe ta ɗungum, saboda wannan makasudi muke wahala, muke ta fama, domin mun dogara ne ga Allah rayayye, wanda yake mai ceton dukan mutane, musamman masu ba da gaskiya. Ka yi umarni da waɗannan abubuwa. ka kuma koyar da su, kada ka yarda kowa ya rena kuruciyarka, sai dai ka zama gurbi ga masu ba da gaskiya ta wurin magana, da hali, da ƙauna, da ban gaskiya, da kuma tsarkaka. Kafin yanzu ka lazamci karanta wa mutane littattafai da yin gargaɗi da kuma koyarwa. Kada ka shagala da baiwar da Allah ya yi maka, wadda aka baka ta wurin anabci, sa da dattawan ikkilisiya suka ɗora maka hannu. ka himmantu ga waɗannan abubuwa ka kuma lazumce su kwarai don kowa ya ga ci gaban da kake yi ka kula da kanka da kuma koyarwarka ka nace da haka domin ta yin haka za ka ceci kanka da masu sauraronka Timoti ta ɗaya Sura ta biyar Kada ka tsautawa dattijo sai dai ka roƙe shi kamar mahaifinka. samari kuma ka ɗauke su kamar ‘yan uwanka, tsofaffi mata kuma kamar uwayenka, ‘yan mata kuma kamar ‘yan uwanka da matuƙar tsarkaka. Ka girmama gwauraye mata waɗanda ba sa da mataimaka, in wata gwauruwa tana da ‘ya'ya ko jikoki, sai su koya, ya waje ba su fara nuna wa danginsu bautar Allah da suke yi, su kuma saka wa iyayensu da alheri. wannan abin karɓa ne a gun Allah. Gwarwa marar mataimaki kuwa mai zaman kaɗaici ta dogara ga Allah kenan, tana nacewa ga roƙon Allah, tana addu'a dare da rana. Amma wadda take zama a annashuwa kuwa, kamar matacciya take, ko da tana a raye. Ka umarce su a game da waɗannan abubuwa don su kasance marasa abin zargi. Duk wanda bai kula da danginsa ba, tun ba ma iyalinsa ba ya musa wa ban gaskiya kenan ya kuma fi mara ba da gaskiya mugunta kada a lasafta gwauruwa a cikin gwauraye sai dai ta kai shekara sittin ba ta yi aure fiye da ɗaya ba wadda ake yabo a kan kyawawan ayyukanta wadda kuma ta goyi ‘ya'ya sosai ta yi wa baƙi karamci ta wanke kafafun tsarkaka ta taimaki ƙuntatattu ta kuma nace wa yin kowane irin aiki na gari. amma kada ka lasafta gwauraye masu ƙuruciya waɗanda mazansu suka mutu a cikin gwaurayen don in zuciyarsu ta kasa daurewa a game da wa'adin da suka yi da almasihu sai su so yin aure hukunci ya kama su kenan tun da yake sun tada wa'adinsu na farko banda haka kuma sukan koyi zaman banza suna zirga-zirga gida-gida ba ma kawai masu zaman banza za su zama ba, har ma sai su zama matsegunta masu shishigi suna faɗar abin da bai kamata ba. Saboda haka, ina so gwauraye masu ƙuruciya waɗanda mazansa suka mutu su yi aure, su haifu, su tafiyar da al'amuran gida, kada su ba magabci hanyar zarginmu, gama waɗansu ma har sun bauɗe sun bi shaiɗan. Duk mace mai bi da take da dangi gwauraye mata. sai ta taimake su, kada a nawaita wa ikkilisiya, don ikkilisiyar ta samu ta taimaki goraye marasa mataimaka. Dattawan ikkilisiya da suke a rike da al'amura sosai, a girmama su ninkin ba ninkin, tun ba ma waɗanda suke fama da yin wa'azi da koyarwa ba. Domin nasin ya ce, Kada ka sa wata karkari takunkumi sa'ad da yake sussuka, ya kuma ce, Ma'aikaci ya cancanci ladarsa. kada ka yarda in an kawo ƙarar wani dattijon ikkilisiya sai dai da shaidu biyu ko uku masu yin zunubi kuwa sai ka tsawata masu a gaban dukkan jama'a don saura su tsorata na gama ka da Allah da almasihu Yesu da kuma zababbun mala'iku ka kiyaye waɗannan abubuwa kwarai da gaske kada ka yi komi da tara kada ka yi garajen wa kowa hannu kada kuwa zunuban waɗansu su shafe ka. ka tsare kanka a tsarkake. A nan gaba ba ruwa kaɗai za ka sha ba, sai dai ka sha ruwan inabi kaɗan saboda cikinka da kuma yawan laulayinka. Zunuban waɗansu mutane a fili suke, tun ba a kai gaban shari'a ba, zunuban waɗansu kuwa sai daga baya suke bayyana. Haka kuma kyawawan ayyukan waɗansu a fili suke, waɗanda ba haka suke ba, ba za su tabbata a boye ba. Timoti ta fari Sura ta shidda Duk ɗaukacin masu igiyar bauta a wuyansu, su ɗauki iyayen gijinsu a kan sun cancanci a girmama su matuƙa, don kada ɓata sunan Allah da kuma koyar wannan. Waɗanda suke da iyayen giji masu ba da gaskiya, kada su raina su, domin su ‘yan uwa ne a gare su, sai ma su ƙara bauta musu, tun da yake waɗanda suke moron aikin nan nasu. masu ba da gaskiya ne ƙaunatattu kuma a gare su ka koyar da waɗannan abubuwa ka kuma yi gargaɗinsu duk wanda yake wata koyarwa daban bai kuwa yarda da sahihiyar maganar Ubangijinmu Yesu almasihu da kuma koyarwa da ta dace da bautar Allah ba, girman kai ya ciccika shi kenan. Bai san kome ba, yana da muguwar jarabar gardama da jayayya a kan maganganu kawai waɗanda suke jawo hasada da husuma da yanke da mugayen zace-zace da kuma yawan tankiya a cikin mutane masu ɓataccen hankali waɗanda har gaskiya ta ƙaurace musu suna tsammani bin Allah hanya ce ta samu. Bin Allah a game da wadar zuci kuwa riba ce mai yawa, don ba mu zo duniya da kome ba, ba kuwa za mu iya fita da kome ba. To, in muna da abinci da sutura, ai sai mu dangana da su. masu dokin arziki kuwa sukan zarme da jaraba su fada a cikin tarko suna mugayen sha'awace-sha'awace iri-iri na wauta da cutarwa irin waɗanda suke dulmayar da mutane su kai ga lalacewa da hallaka ai son kuɗi shine tushen kowane irin mugun abu don tsananin jarabar kuɗi kuwa waɗansu mutane har sun wa gaskiya sun ja wa kansu baƙin ciki iri-iri masu sukar rai amma ya kai bawan Allah, ka guje wa waɗannan abubuwa, ka dimanci aikin adalci da bin Allah, da bangaskiya da ƙauna, da jimiri, da kuma tawali'u. Ka yi fama, famar gaske saboda bangaskiya, ka riƙi rai madawamin nan, wanda aka kira ka saboda shi, sa da ka bayyana yarda, kyakkyawar bayyana yarda a gaban shaidu masu yawa. Na gama ka da Allah mai raya kome. na kuma gama ka da almasihu Yesu wanda ya shaida kyakkyawar shaidar nan a gaban Buntus Balatus, ka bi umarninsa ba tare da wani aibi ko zargi ba, har ya zuwa bayyanar Ubangijinmu Yesu almasihu, wannan kuwa makaɗaicin mamallaki, abin yabo, sarkin sarakuna, Ubangijin iyayen giji zai bayyana shi a lokacinsa, shi ne kaɗai marar mutuwa. yake kuma zaune a cikin hasken da baya kusatuwa shi kuwa ba mutumin da ya taɓa ganinsa ko kuwa zai iya ganinsa girma da madawwamin mulki su tabbata a gare shi amin amin masu dukiyar duniyar nan kuwa ka gargaɗe su kada su nuna alfarma kada kuwa su dogara da dukiya marar tabbata sai dai ga Allah wanda yake ba mu komi alwace don mu ji daɗinsa. sai dai su yi nagarta da bijinta a wajen aiki nagari su kasance masu hannu sake suna alheri ta haka suke kafa wa kansu kyakkyawan tushe don nan gaba domin su riƙi rai wanda yake na hakika ya timoti ka kiyaye abin da aka baka amana ka yi nesa da masu maganganun saɓo na banza da wofi da yawan musu da ake ƙarya ake ce da shi ilimi. waɗansu kuwa a garin taƙama da haka har sun kauce wa bangaskiya alheri ya tabbata a gare ku.